أصدق الناس في الأقوال وأسدهم في الأفعال وأعدلهم في الأحكام صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوه وأحسنوا فهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيها المسلمون احترام العدل تقليد تتوارثه الأمم المحترمة وإن الحضارات الإنسانية لا تبلغ أوج عزها ولا ترقى إلى عز مجدها إلا حين يعلو العدل تاجها تبسطه على القريب والغريب والقوي والضعيف والغني والفقير والحاضر والباد العدل تواضعا على حسنه الشرائع الإلهية والعقول الحكيمة والفطر السويه وتمده وتمده بادعاء القيام به ملوك الأمم وقادتها وعظماؤها وسادتها لقد دلت الأدلة الشرعية وسنن الله في الأولين والآخرين أن العدل دا أن العدل دعامة بقاء الأمم ومستقر أساسات الدول وباسط وباسط الذلل الأمم وباسط ظلال الأمن ورافع أمنية العز والمجد ولا يكون شيء من ذلك بدونه القسط والعدل هو غاية الرسالات السماوية كلها قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط إن أية أمة تعطلت من هذه الخلة الجليلة فلا تجد فيها إلا آفات جائحة وزوايا قاتلة وبلايا مهلكة وفقرا معوزا وذلا معجزا بالعدل قامت السماوات والأرض وللظلم يهتز عرش الرحمن العدل مفتاح الحق وجامع الكلمة ومؤلف القلوب إذا قام في البلاد عمر عمر وإذا ارتفع عن الديار دمر إن الدول لتدوم مع الكفر ما دامت عادلا ولا يقوم مع الظلم حق ولا يدوم به حكم أيها الإخوة العدل في حقيقتي تمكين صاحب الحق ليأخذ حقه في أجواء العدل يكون الناس في الحق سواء لا تمايز بينهم ولا تفاضل بالعدل يشتد عذر الضعيف ويقوى رجاؤه وبالعدل يهون أمر القوي وينقطع طمعه قال تعالى لا تظلمون ولا تظلمون أيها الإخوة في الله وإن أمة الإسلام أمة أمرها ربها بإقامة العدل في كتابه أمرا مهكما وحتما لازما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا لا أعدل ولا أتم ولا أصدق ولا أوفى من أدل شريعة الله فهي مبنية على المصالح الخالصة أو الراجحة بعيدة عن أهواء الأمم وأواعد الضلال لا تأبأ بالأنانية والهوى ولا بتقاليد الفساد إنها لمصالح النوع البشري كله ليس لقبيلة أو بلد أو جنس عدل الإسلام يسع الأصدقاء والأعداء والأقرباء والغرباء والأقوياء والضعفاء والمرؤوسين والرؤساء عدل الإسلام ينظم كل ميادين الحياة ومرافقها وضروبها وشؤونها في الدولة والقضاء والرائي والرعية والأولاد والأهالين عدل في حق الله وعدل في حقوق العباد في الأبدان والأموال والأقوال والأعمال عدل في العطاء والمن والأكل والشرب يحق الحق ويمنع البغي في الأرض وفي البشر قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي وأولى ما يجب العدل فيه من الحق حق الله سبحانه وتعالى في توحيده وعبادته وإخلاص الدين له كما أمر وشرع خضوعا وتذللا ورضا بحكمه وقدره وإيمانا بأسمائه وصفاته وأظلم الظلم الشرك بالله عز وجل وأعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم العدل في حقوق العباد تؤدى كاملة مالية أو بدنية قولية أو عملية يؤدي كل وال ما عليه مما مما مما تحت ولايته في ولاية الإمامة الكبرى ثم نواب الإمام ثم نواب الإمام في القضاء والأعمال في كل ناحية في الحديث الصحيح إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا وإن, وإن ولاة أمور المسلمين haƙƙun alaihim an yuqimu al nas wa qad a fi ma'thur fi ma'thur al-hikam yani was-siyasat la dawlata illa bi rijalin ولا رجال ولا رجالا ولا رجال إلا, إلا بمال ولا مال إلا بأمارة ولا أمارة إلا بعدل والإمام العادل سابع سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله أيها الإخوة عدل في كل ميدان ولو كان من غير المسلمين والأعداء المناوئين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هذا هو العدل العالمي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا عدل يتم به ضبط النفس والتحكم في المشاعر والعدل أيها الإخوة كما يكون في الأعمال والأموال فهو مطلوب في الأقوال والألفاظ قال تعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى ولألا الأدل في الأقوال أدق وأشق وصاحب اللسان الأدل يعلم أن الله يحب الكلام بعلم وأدل ويكره الكلام بجهل وظلم قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون عباد الله عباد الله لابد أن نعرف لابد أن نعلم أن العدل أن العدل سيمة الأنبياء والرسل وسيمة الصحابة رضي الله عنهم هم يعدلون في كل كلامهم وفي كل أفعالهم وفي كل تصرفاتهم وفي جميع معاملاتهم مع الناس مع أهلهم ومع أولادهم فنحن اليوم مطالبون بالعدل في كل تصرفاتنا وفي كل أقوالنا وأفعالنا عباد الله نسأل الله السلامة والعافية بما يحدث في هذا اليوم وفي هذه الأيام وفي هذه الدولة من ظلم وطغيان وتعدي على الأرواح والأموال وخاصة ما يحدث في ميدغري وما جاورها من ظلم وطغيان على الأنفس والأرواح لا بد أن نلتفت على إيماننا وأن نسأل أنفسنا هل نشعر بما يحصل هناك هل ما يحصل هناك نشعره في قلوبنا وفي أنفسنا هم إخواننا المسلمون هم إخواننا المؤمنون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب أحدكم حتى يكون حتى يحب ما حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ونحن نحب نحب الامن لانفسنا ولا بد ان نحب الامن لاخواننا في ميدوغوري وما جاورها ايها الاخوه هذا ظلم ظاهر ما يحدث هناك لا بد ان نشكره ونعرف ان الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جعله قائده قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وهناك منكر وقبيح وشنيع عليك أيها الأخ إذا لم تستطع أن تزول ما يحدث هناك بيدك وبلسانك عليك أن تكرهه في قلبك وأما إذا كنت وأصبحت وأمسيت بدون شعور وبدون دعاء لإخوانك هناك إذا ليس معك يعني إيمان أيها الأخ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا wa an yansurana ala a ada'ina innahu waliyu zalika wal qadiru alai wastaghfirullah al azim al jalila yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wallahu wallahu subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli shay wassalamu alaikum الحمد alhamdulillah الحمد dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda rahamarsa ta yalwaci dukkan halittunsa wanda baiwarsa da ni'imarsa ta baibaye dukkan al'umma da dukkan halittu gaba ɗaya wanda yake sarrafa wannan duniyar da hikimarsa da ikonsa ba wani abu da yake shagaltar da shi ga barin yin abin da ya so, da hikimarsa shi ne mai hikima, shi ne masanin abin da duk yake gudana a cikin sammai da a cikin ƙasai. Ina yabo da godiya a gare shi, ina tuba zuwa gare shi, ina neman gafararsa, ina shaidawa, babu abin bautawa bisa cancanta. sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa har wa yau ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne wanda ya fi kowa gaskiyar zance sannan wanda yake zaki mai tunkara dukkan ayyuka da Allah ya kallafa masa ya ɗora masa bai taɓa nuna gazawarsa da kasawarsa ba, mai adalci, mai yin hukunci game da duk abin da Allah ya ɗora masa ya hukunta masa, tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, da albarkokin Allah su tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa, da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har zuwa ranar kiyama. Bayan haka ya ’yan uwana musulmi. ne maku da karan kaina mu ji tsoron Allah, jin tsoron nan shi ne babbar katanga a gare mu, har wa yau ku kyautata, lallai Allah yana son masu taƙawa kuma yana son masu kyautatawa, ‘ya'yan uwana musulmi, mu sani lallai adalci, adalci wani abu ne da aka gaje shi kabiran an kabirin, dukkan al'ummomi masu mutunci. wanda suka gabata suna girmama abin da ake ce adalci kuma suna hakaito shi suna gada shi daga wancan zuwa wancan duka al'ummomi da suka ci gaba na duniya wato ainihin har suka kai ƙololuwar ci gabansu da kambi da suka samu da ɗaukaka duka sun samu ne ƙarƙashin adalci. ba inda aka taɓa cewa zalunci ya sa an ci gaba sai dai a ce adalci ya sa an ci gaba da wannan adalci ne al'ummomin da suka gabata suka shimfiɗa adalcin da na kusa da na nesa da baƙo da ɗan gari da mai ƙarfi da mai rauni da mawadaci da matalauci da ɗan birni da ɗan ƙauye ko ina suka shimfiɗa adalcinsu shi yasa sai suka sami ɗaukaka suka ci gaba adalci wani abu ne wanda shari'o'i duka da Allah ya saukar ma'annabawa da manzanni dukkansu sun kyautata adalci sun yi magana kan adalci hakanan hankalin masu hankali da hikimar masu hikima da tunanin masu tunani da fidira ma madaidaiciya ta ɗan adam da Allah ya halittai in ba ya sami wata matsala ba a fitarar tashi duka an yadda da adalci abu ne mai kyau kuma yin shi shine zaman lafiya kai dukkan sarakuna ma da aka yi da wasu jagorori da shugabanni da wani su wanda duk suka ja al'umma akan yabe su akan adalci in sun yi ya ‘yan uwa musulmi mu sani dukkan dalilai na shari'a na alƙur'ani da na sunna ga al'ummomin da suka gabata da namu al'umma ta manzo sun yi magana a kan adalci dalilai cike a cikin alƙur'ani cike cikin sunnar manzo da maganan magabata suna cike da bayani akan adalci shine ke wanzar da al'umma shi ke tabbatar da wato ainihin dukkan wani shugabanci da wata daula da wata ƙasa ba abin da ke zaunar da ita ya tabbatar da ita he adalci kai adalci shine laima na aminci na zaman lafiya Shi ne rumfa shi ne inuwa shi adalci wani gini ne wanda da shi ake gina duk wani abu da ake so na ɗaukaka da ci gaba na al'umma ko na ƙasa ko na yanki ba a samun ci gaba in ma an samun baya da wama muddin ba a saka adalci ba adalci shine ma dalilin da ya sa Allah ya aiko da manzanni da shine sammai suka ƙasa suka tsaya Allah yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist Allah ya ce, Haƙiƙa mun aiko da manzanninmu da hujjoji su ne bayyana, sannan mun sauka tare da su mun sauka masu da littafi, sannan wani mizan da ma'auni shi ne adalci kenan, liyakuman nasu bil don mutane su tsayi da adalci, ya uwa musulmi, wannan magana Allah ce, maganar wanda ya yi ni ya yi ka ce, Allah ya aiko manzanni, ya aiko su ne da mai da shiriya, da hujja, da littafi, da mizani shine adalci. Da in ba adalci, za a zauna ana zalunci, kowa ya zama rayuwa irin ta dabbobi a jeji, to lallai wannan al'ummar littafin da aka saukan mata ta jingine shi. Kowace irin al'umma da ta wulaƙanta wannan hulla wato wannan ɗabi'a mai kyau ita ce adalci wannan ɗabi'a da take da daɗin faɗi kowa zai ce aiman adalci da Allah aiman adalci ya ’yan uwa duk al'ummar da tefance kali da wannan ɗabi'a kyakkyawa wallahi tallahi billahi za ta sami lalacewa kamar yadda irin ƙwarin nan da suke zuwa suke cinye wato amfanin gona a share shi gaba ɗaya haka wannan al'umma Allah zai share ta. Haka nan wani abu wanda zai zama mai kisan ƙara dangi haka zai sauka ga wannan al'ummar, wacce ta aji adalci waje ɗaya. Bala'i mai halakawa zai riƙa saukan ma al'ummar, talauci na ƙaƙanikayi zai baibaye wannan al'umma ɗin, haka nan ƙasƙanci mai gajiyarwa wanda ke hana motsi zai auko wannan al'umma 'ya'yan uwa da adalci ne sammai da ƙasai suka tsaya saboda haka shi zalunci yakan sa al'arshin ubangiji ta motsi ta girgiza saboda zalunci da ake a ban ƙasa 'ya'yan uwa kishiyan adalci shine zalunci adalci kuma shine kishiyan zalunci duk inda ake adalci ba zalunci duk inda ake zalunci to an ƙiyan adalci kenan <coughs> ‘yan uwa adalci shine mabuɗi da dukkan wata gaskiya shine ke tattara kalma ya haɗa al'umma su zama abu guda shine ke tattara zukata da zuciyata da taka da tamu da tasu mu haɗu mu zama abu guda in akwai adalci Ya'yan uwa adalci idan gari aka tsaye da adalci a ƙasa ko a gari ko a wata daula to sai ka ga wannan ƙasar ta sami rayuwa ta sami ci gaba Haka nan idan aka ɗauke adalci sai wannan garin ya rushe ya ruguje ya lalace ka karanta tarihin al'ummomi wanda suka yi zalunci ya ’yan uwa dukka daula da ainihin wato ko da daular ta kafirai ce ta tsaye da adalci irin nasu su kafiran to sai ka ga Allah ya tabbatar da wannan daula ɗin kamar yadda kuma Allah zai ruguza daula ko da ta musulmi ce yayin da suka yi fancakali da adalci suka yin hukunci da adalci ‘ya'yan uwa musulmi mu sani adalci haƙiƙanin adalci shine ma'abucin haƙƙi a ba shi haƙƙinsa ya karɓi haƙƙinsa a tabbatar mai da haƙƙinsa har wa yau adalci shi ne <coughs> wato mutane a tsakankaninsu su zama daidai wa daida ba nuna bambanci a tsakaninsu da fifiko a kan abin da yake na haƙƙi ba a fifita wancan da wancan a kan haƙƙi wannan shi ake ce ma adalci har wa yau da adalci ne mai rauni yake jin cewa yana da ƙarfi mai ƙarfi kuma duk ƙarfin shi yake jin adalcin nan ya fi ƙarfinsa ‘ya'yan uwa da adalci ne wato duk wani azalimi mai ƙarfi da jin ƙarfinsa yake zalunci yakan ƙasƙanta ya wulaƙanta tsammanin shi na abin da zai samu ya yanke tsammani ba zai samu ba dan ya san akwai adalci shi yasa Allah ke cewa la tazlimuna wa la kar ku yi zalunci ku kuma kar a zalunce ku kaga ɓangare biyu kar ku yi kar a yi maku ba ce haka kar ku yi kuma ku bari ku a ta maku ba kar ku yi zalunci kuma kar a zalunce ku ba za ku zauna kawai ku zama banzaye ana zalunta ku kuna ji kuna gani ku zama kamar ba ku da hankali wannan Allah bai yarda da wannan ba ya ‘yan uwa musulmi, musani al'umma ta musulmi ita ce al'ummar da Allah Ubangijinta ya umarce ta da tsaye da adalci a cikin littafinsa mai girma, a cikin ayoyinsa masu hikima, umarni tabbataccen umarni, Allah yake cewa, lallai Allah yana umarta ku, ku bayar da amanoni ga masu amanar, ga ahalin amanar. <coughs> sannan in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci lallai Allah yanayi muku wa'azi ma da Allah ke muku wannan wa'azin Allah da kanshi ya halicce ku ya umarce ku da ku yi adalci ku tsaye da adalci tsakankaninku ku ba da amana ga mai amana Ya'yan uwa mu kalli rayuwar da muke mu auna ta da wannan ayar lallai Allah mai ji ne kuma mai gani ne duk abin da kuke na wannan tsiyatakun da ake na zalincin wallahi Allah yana ji kuma Allah yana gani sunayensa ne sifofinsa ne shine as-sami'u sunan shi ne sannan kuma shine albasiru sunan shi ne kuma sifofinsa ne Allah shine Allah yana gani yana ji ake zalunta bayansa ba dan ya kasa ba a'a saboda sakin talala mai kamar sake masu zaluncin su yi Allah yana nan a madakata yana jiran kowa ya uwa babu adalci mafi adalci mafi cika mafi gaskiya da mafi cancanta sama da adalci na shari'ar musulunci ita ce tun farkon gina ta yadda aka gina ta an gina ta ne akan masalih wanda suke khalisa ko kuma rajiha duk abin da yake ƙarƙashin shari'a musulunci akwai maslaha ko wacce take tsintsan maslaha ko kuma mafi rinjayen maslaha duk abin da babu maslaha shari'a musulunci ba ta yin shi babu shi sai mu duba mu ga abin da ake yi a yau me maslaha ina maslaha take abin da za ka ga mafsada ne shi ake tabbatarwa abin da kuma yake maslaha an ƙi ana kashe bayan Allah maslaha ne a maganin kashe su ana ɓata masu dukiya wajibi a ɗau mataki ba da za a yi a bari a yi ta zubar da jini hana mutane ilimi da karatu mafsada ne amma shi ake ƙoƙari a tabbatar abubuwa haka za ka yi ta gani abinda da hankalin masu hankali ba za su yadda ba Ki za a zo a yi ta kwayaya to ana gaya mu mutane na ake ta mana surutu an kama 'yan mata kaza an waye duk duniya ake ta hayaniya bayan ga mutane ana ta kashewa ba a hana kashe mutanen ba ana ɓata musu dukiya ana kori su da gidajensu ba a ɗaukan zagwari akan haka a magance ba sai magana wasu masu rai suna nan ina aka kai su suka kai su haka kuma yanzu wata cuta wai ebola ita ake ta kwayayato a siyasar duniya da ita ake so ya amfani a daɗa daƙila ci gaban al'umma kuma mutane wai da hankalinsu ba za su gane ba sai ka gana ka shi ke ba da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulmi kana karanta ƙur'ani ka san sharrin ba yahude ka san sharrin kafiri ka san iyaye shi kana karanta kana fahimta amma har yau kuma wai nema kake ka zama kamar soko mara wayo mara hankali ka zama daidai da wanda bai da haske na ƙur'ani bai da hasken imani ina imanin namu ina karatun ƙur'anin namu ya ’yan uwa wajibi ne <coughs> irin ayoyin nan mu fahimce su mu daina karanta ƙur'ani muna wuce shi ba tare da fahimta ba ya ‘yan uwa shari'ar musulunci ta ce ta zo da adalci duk wani adalci da gaskiya yana cikin shari'ar musulunci domin ita an gina ta akan nisanta duk wani abu na son zuciyar wani mutum ko wata al'umma sai abin da zai zama maslaha ko wani abu na lalata ko son zuciya ko halaka yanzu yaushe za a ce akwai wata doka da aka yi dokar ta hana in mutum yana kan wata madafa ta shugabanci duk yadda ya shi ba za a hukunta shi ba wai sai ya sauka daga kan aina ina wannan yake cin ƙur'ani hukunci yana hawan kan kowa da mai mulki da talaka da mai kuɗi da waye muddin ya taka shari'a sai shari'a ta taka shi amma da yake tsari ne na ɗan adam sai kullum a ɗauko constitution a ce an gyara an saka doka kaza an cire doka kaza don ta daidai da son zuciyar wanda suke shugabanci a daidai lokacin su yi ɓarnarsu ko a ce a wata jam'iyya duk wanda ke ƙarƙashinta duk ɓarnar da ya yi ya tsira amma in ba ita yake ba yana nan ta talmarsa jiran shi ake dako ake ko shi a iya kai mashi hari a iya cewa ya ɓarna a kamo shi wani irin adalci na adalci a nan yake kafirai kafiri zai ɓanna yana shugaba a wata ƙasar ka ji ya ji kunya ya sauka ya aje mulkin amma mu ana ɓarna ana daɗa haƙiƙi cewa dole sai an shugabanci al'umma irin wannan yanayi kuma ba za a mai magana a ce wai ɗan ta'adda ne so ake mu zama kamar da Allah ya tsine mai Yahudawa suna ɓarna kuma ba sa bayanin ana ɓarna a daina kowa a ja baki a shiru kada Allah ka nuna mana wannan lokaci lokacin da za a kai cewa ba wanda ya isa ya magana wai sai an maka imla'i sai an maka sai an rubuta ma abin da za ka faɗi in ba haka ba ba za ka da Allah ka nuna mana wannan lokaci ya uwa musulmi shari'ar musulunci ita ce shari'ar da ba ruwanta da abin da ake ce ma ananiya san kai ba ruwanta da hawa san zuciya ka tsara abubuwa kan son zuciyarka son kanka son ƙabilarka son yankinka wani yanki ana ta zubar da jini kana baccinka kana abin da ka ga dama yau kana can gobe kana can ba ba ruwan a shari'a musulunci babu wannan in an ce kai shugaba ne umar Allah ya ƙara masa yarda baya bacci sai ya ga al'ummar da yake shugabanci suna cikin kwanciyar hankali kai dabbobi na zamanin sa. baya samun kwanciyar hankali sai ga suna cikin kwanciyar hankali amma mu ba dabba ba mai rai dan adam mai kima mai mutunci ana ta kashe shi sannan wasu suna madafu na mulki yan majalisar mu yan wane ne dinmu duk suna madafu sun shu daɗi suke ji ba abin da ya dame su mai amfanin su ba za su dawo daga abujan ba su bar zaman abujan ana ta kashe mutanenmu a ce mai duguri duk an gama da ita saura gari ɗaya shi ma suna nan wai cewa ai azumi ba azumi ne ake in bala'i ya sauko ba azumi aka ce ai ba ai azumi na kwana uku wannan daga yahudanci yake ana wani abin kuma kaga wani abin shi ma ba daidai ba a dawo mana tun da ƙasar ba a zama ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba dole ne amma shi kina an shiru ana ta kashe al'umma tsammani kuke an gama da maiduguri ƙyala kano za a yi in kana kano kana jin kai abin bai shafe ka ba ne in bai shafe ka ba kasuwancin ka ya shafa da wanda zai shigo daga chadi wanda zai shigo daga kamaru gefen nijar ya zo ya maka ciniki a singa da kwari yau kana ganin shi nawa suke zuwa suke tsara kayan ba ciniki an kassara ku dama da me ake ci ne ake sha ba da kasuwancin ba an kassara ku ba ku gane ba kai har wanda yau yake a Legas yana jin bala'in da ake a kasan nan domin kayan nashi ba shiga yake ba kamfanin rodi da ke Legas ya san ciniki ya tsaya a kasan nan mu muna nan a'a mu bai shafe mu ba ba ruwanmu shikin wani irin al'umma ce wannan wace irin al'umma ce ana ta kashe bayan Allah shikin haka za a zauna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shari'ar musulunci wallahi yadda take ita ta yi nesa da duk wani takilidanci na fasadi wani na barna kai ka gaji barna eh, ka gaje ta kai ma ka dora a kai babu wannan a musulunci ita shari'ar musulunci wato duk wani abu na maslaha na nau'i da ɗan adam zai ji daɗi akwai shi cikin shari'ar musulunci saboda ba ruwanta da ƙabilanci ba ruwanta da gari ba ruwanta da jinsi ba ruwanta da harshe magana da ake adalci in ka san ba za ka yi adalci ba kar ka da ka karbi wani abu na shugabancin al'umma a musulunci ya yan uwa adalci a musulunci ya haɗa aboki da wanda ba aboki ba da wanda ma kake gaba da shi in dai kana shugaba har wanda ke gaba da kai dole kai mashi adalci da na kusa da kai ɗan uwanka da na nesa da baƙo da ɗan gari da mai ƙarfi da mai rauni da shugaba da wanda yake shugabanta duka a tsarin musulunci wallahi fage guda suke ba bambanci amma mu yau ya ake tafi da abin da ake tafiya ne tsari wani irin tsari ake wani irin tsarin tafiya yau muke ne daula ta musulunci ko tsari na musulunci tsari ne da dukkan ɓangarorin shi gaba ɗaya sai an binciki adalci a dukkan ɓangarori na shari'a na alƙalanci na shugabanci da wanda ake shugabanta kai har ɓangaren yara da ɓangaren iyali musulunci bai bari ba sai da ya magana a adalci adalci ɓangaren haƙƙin Allah yau masu kururuwar ai gaskiya ai waye ba ruwansu da wannan ɓangaren adalci na farko a tsaye da shi akan abin da ya shafi haƙƙin Allah sannan haƙoƙin bayi abin da ya shafi jikinsu dukiyarsu jininsu abin da ya shafi zantuttukansu da ayyukansu duka a sami adalci kai har abin da za ka bayar da abin da za ka hana duk ya zama ƙarƙashin adalci abin da za ka ci za ka sha duk ya zama ƙarƙashin adalci kai adalci shine ka tabbatar da gaskiya ka hana zalunci a ban ƙasa a cikin al'umma shi yasa annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiyaye ne kuma dukkan ku sai an tambaye ku dangane da kiwon da aka baku malami ne kai a makaranta amana ne adalci ka je kai abin da aka baka ofis ne kasuwa ce yaro ne kai kan dukiyar wani kake menene ko menene ka tsaye da adalci shine ka sauke nauyin da aka ɗora maka ya ‘yan uwa mafi cancanta da wajabcin adalci a kanmu shi ne sanin haƙƙin Allah da yin adalci a kan haƙƙin Allah shi ne kaɗaita shi wajen bauta masa da tsarkake shi wajen bauta da kaɗaita shi da rububiyarsa da girmama shi da sunayensa da sifofinsa da kaɗaita shi da su kana mai ƙanƙan da kai kana mai nuna kai ba kowa ba ne kana mai yadda da hukuncin da ya ɗora maka da ƙadara da ya ƙaddara maka kana mai imani da duk abin da ya ɗora maka kai imani da shi wannan shi ne adalci ɓangaren haƙƙin Allah zalunci ɓangaren haƙƙin Allah shi ne haɗa shi da wani wajen bauta mafi girman zunubi a ban ƙasa kenan wanda yau mutane nawa suke wannan maganar ɓangaren tauhidi nisanta shirka shirka ta yawa a ban ƙasa a cikin masu da'awar musulunci ɗin wannan haƙƙi na farko kenan sai mun kula da shi sannan Allah zai kula da namu sannan mu dawo tsakankaninmu mu kuma adalci tsakanin bayi mu ba da shi cikakke ɓangaren dukiya bangaren jiki ɓangaren abin da za ka faɗa abin da za ka aikata saboda haka shugaba ya yi adalci ya zama wanda duk suke ƙarƙashinsa yake shugabanta lalle ya yi adalci duk inda yake shugabanci babban shugabanci ne ko ƙarami domin ana magana adalci karka hango can sama kana gidanka sunanka shugaba a gidan a ‘yan ƙaramin ma'aikata a ‘yan makaranta a ina ne a ko'ina har zuwa shugaban ƙasa ka sani kana gwamna ne kana kwamishina ne kana wane ne duka wannan sunansu shugabanci da wanda suke alƙalai masu shari'a su ji tsoron Allah su rika hukunci bisa daidai ‘yan sun yi a riƙa zartar da hukunci sannan da aikata ayyuka na daidai a duk inda ake ya inganta cikin hadisi ingantacce mazo sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu adalci a wurin Allah gobe kiyama suna kan wasu mimbarai wani tudu na mimbari mai haske a gefen daman mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala dukkan hannayensa biyu ana kiransu dama Allah maɗaukaki wato ainihin waɗannan masu adalcin waɗannan shugabannin su ne wanda suke hukunci da hukuncin Allah suke adalci tsakanin ahalinsu ba sa zalunci to gobe kiyama ana taron tashin kiyama alamunsu za a gansu su a kan wani mimbari can a saman kowa saboda adalcin da suka yi wannan falala ce ashe shugaban da aka jarabce shi da shugabanci ya kamata ya adalci ya uwa mu sani lallai shugabanni na musulmi wajibi ne tilas ne a kansu su tsaye da adalci tsakanin wato musulmi mu da aka jarabce mu nan ƙasar da wanda ma ba musulmin ba ya shugabanci to shi ma ya sani akwai nauyi a kan shi na ya adalci a kan abin da aka abin da yake shugabanta na al'umma in bai ba wallahi tun daga duniya zai game da gaban shi saboda haka wajibi ne mu sani abin da ya zo a cikin maganan magabata suna cewa ba a samun daula ta tsayu sai da mazaje mazaje gwaraza su suke tsaye da daula ta tsaya sannan ba a samun mazaje su kuma sai da kuɗi sai da dukiya yanzu yau ya za ka ce an toshe hanyoyin shigar kuɗi ta duk inda ake motsawa a kasuwanci babu yaushe ƙasa za ta zauna yaushe saboda haka sai da dukiya malamai suka ce sita kuma wato ba a samun dukiya sai da raya ƙasa sai an raya ƙasa an samar da mai zaman lafiya sai kowa ya fice ya nemi arziki manomi ya fice noma ɗan kasuwa ya tafi ya nema wancan ya tafi mai sana'a sai ka ga ƙasa ta rayu aka ce ita kuma ƙasa ba za ta rayu ba sai da adalci maganganu ne kalmomi ne guda hudu a jere ba a samun daula sai da mazaje ba a samun mazajen sai da dukiya dukiyar ba ta samu sai a raya ƙasar ƙasar kuma ba ta rayuwa sai da adalci Da ‘yan uwa sai mu kalli halin da muke ciki kowa yana jin abin da ake ji kowa yana ji me sababi zalunci saboda haka annabi ke cewa shugaba adali yana cikin mutane bakwai ko nau'i jinsi na mutane guda bakwai da Allah zai masu inuwa ranar da ba wata inuwa sai ta Ubangiji. wannan ma falala ce in an jarabce ka da shugabanci kai adalci ranar da ake cikin bala'in zafi ranar tashin kiyama kai kana cikin inuwa mai rahama shine Allah subhanahu wataala ya ƴan uwa musulmi mu sani adalci a dukkan fagage na rayuwa akan kowa kai har ma wanda ba musulmi ba musulunci ya umarni a yi masa adalci har munafukai maƙiyan musulunci da suke cutar da shi su ma an ce a yi masu adalci Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kasance wato tsayayyu wajen yin adalci sannan kuma masu tsayuwa da adalci ɗin masu shaida da adalci kada ku yadda ƙiyayya abokan gaba ta ja ku ku zama ba ku yi adalci ba yin adalci shine abin mafi kusa da ke nuna takawa da jin tsoron Allah ya ‘yan uwa, ku duba ko kafirai zamanin manzo sallallahu wasallam bai taɓa masu wani abu na zalunci ba, haka zamanin sahabbai, haka abin ya taho, mu koyan ya ake sai zaluntar mu ake, ko don muna musulunci ko don muna arewacin najeriya ko ya abin yake ya kamata wanda suke fagen mulkin su bincika su ga dalili in dai najeriya tana na a sunanta najeriya to ya kamata a gyara in ko a'a an canza mata wani sunan an sake constitution din to shi kenan ya kamata a sani dan kowa ya san matakin da zai ɗauka yanzu yaushe za a ce Maiduguri suna nan zaman dako suke ya suka iyaya kullum cikin tsoro wannan wani irin al'amari ne ya kamata mu ji tsoron Allah ya ‘yan uwa musulmi wannan shi ne adalci na duniya ga baki ɗaya da ƙur'ani ya shelanta manzo sallam ya tabbatar a zamaninsa fiye da ƙarni goma sha hudu da ya gabata kenan yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da biyar da hijiran manzo wannan adalcin da shi ne al'umma ta tsaya in muka koma kan shi sai mu ga gyara saboda haka ya ‘yan uwa musulmi mu sani adalci bai tsaya akan aiki kaɗai ba a'a ya haɗa hadda zancen da za ka faɗi shi yasa muke kiran 'yan jaridunmu su ji tsoron Allah duk abin da za su faɗi su rika faɗin abin da zai taimaka ma su da al'ummarsu da ƙasarsu da addininsu ba zai yiwu ana ta cutar da musulmi shiru ba za ka ji ana bayani ba kowa ya ja baki ya gum amma da an tashi maganar wani abin da ba tabbas ba shi za a yi ta to ana yama maɗiɗi da shi wallahi ku sani wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba in za ku faɗi magana ku yi adalci ko da akan makusantan ku ne inda za a neme ka shaida akan dan uwanka ya ba daidai ba ka sani to wajibi ka faɗi daidai abin da ya na rashin daidai din nan ya ƴan uwa adalci a cikin zance yana da muhimmanci wanda ya ba daidai ba ya kamata ya gyara yau ku duba yau ina shugabannin ƙasanmu kusan wanda suka shugabanci ƙasan nan in ba wanda Allah ya yi ajalinsu ba dukkan suna nan cikin ƙasan nan suna nan da su ake gumurzu da su ake watayawa in ma wani ya gida a waje in ma yana da kuɗi a waje yana nan dai a ƙasar dan a can ɗin ba zai ji daɗin zaman ba to idan haka suke wanda masu suke kan mulkin su ma su sani wajen ba daɗin gare ta ba a wurinsu ƙasarka ita ce ƙasarka mahaifarka ita ce mahaifa ina suke ne su fito su haɗa kansu mana su fito su jagoranci a magance halin da ake ciki mafi yawan su musulmi ne mafi yawan su yan arewa ne amma ana nan ana ta abin da ake yi ya kamata ku fito ku sani lallai Allah ya haramta alfasha ya haramta wato barna wacce ta ɓuya da wacce ta bayyana da zalunci duka Allah ya haramta shi ya hana yin shirka saboda haka hakanan Allah subhanahu ta'ala ya hana a zalunci kuma a sani duk abin da ake Allah ya sani ‘ya'yan uwa musulmi ‘yan uwan musulmi a cikin duniya da wannan ƙasa tamu da suke halin da suke ciki iri na irin ka in ba abin da za mu iya to akwai nauyin yin addu'a a kanmu akwai haƙƙi na abin ya riƙa damu mu a zuciya muddin bai damu mu wancan hadisi na nan a kanmu sannan mu sani wannan kategori da aka aje na umarni ainihin ka hana abu da hannunka ko da bakinka ko ka ƙi abin a zuciya yana nan wannan abu in ba za ka iya hana shi ba ba za ka iya magana ba to wajibi ka ƙi shi a zuciya amma idan kana kwana ranka ba abin da ya dame ka cikin jin daɗi ba abin da ya dame ka annushuwarka ka tafi can kai waye ana ta kashe musulmi an zama da wasu yadda aka zamar da su wallahi ina jin tsoron rashin imani a zuciyarka wajibi mu riƙa taya su da addu'a Allah ba zai bar bayansa cikin wannan yanayin ba muna da ba mu cire amani Allah zai kawo taimakonsa ba Allah yana sane da bayansa muna addu'a gare su Allah ya fitar da su daga halin da suke ciki Allah ya kawo ɗaukinsa Allah ya kawo taimakonsa halin da al'umman musulmi suke ciki a gabacin ƙasar nan tamu Allah ka fitar da su daga halin da suke ciki Allah ka kawo taimakonka dukkan musulmi a duniya Allah ka kawo masu ɗauki Allah ka gyara zukatanmu Allah ka shiryar da mu Allah ka ɗora mu kan musuluncin daidai Allah ka tabbatar da mu kan sunna Allah ka karɓe mu da imani masu neman mu da shari cikin gida da waje Allah ka san su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su muna tawassuli da sunayenka da sifofinka ya Allah kai mana maganin su Allah ba su Allah ba su fi karfinka ba mu ba mu da karfi ba mu da dabara la haula lana wala quwwa amma kai ne alqawiyyu kai ne alhayyu kai ne alazizu kai ne aljabbaru kai ne almutakabbiru kai ne alhayyu ya Allah ga ka ga bayin nan nan Allah kai mana maganinsu, Allah kai mana maganin su. Allah ka fitar da ‘yan uwanmu a Maiduguri da Bama da waɗannan ɓangarori duka ya Allah ka fitar da su daga halin da suke ciki, Allah ka yi mana kariya daga sharrin masu sharri, Allah ka ba mu shugabanni masu adalci, Allah ka ba mu shugabanni masu imani, Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi, Allah ka ka kama mu da mu Allah ka ka kama mu da laifinmu, ya Allah ka yafe mana, Allah ka yi mana rahama. Allah ka gafarta mana Allah ka yabe mana Allah ka kama mu da laifinmu Allah ka shiryar da al'ummanmu Allah ka kama hannayenmu zuwa ga daidai ka nuna mana daidai daidai ne ka ba mu ikon bin daidai ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka kama hannun shugabanninmu masu son daidai ka haɗa su da masu ba su shawara masu son gaskiya masu na masu gaskiya ka ƙarfafe su ka ba su ikon taimaka ma addininka da al'ummarka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين <clears throat> ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر لا لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيب السلام عليكم